Wata majiya mai tushe da ke da alaka da fadar shugaban Najeriya ta bayyana min cewar in an jima kaɗan ne shugaba Muhammadu Buhari zai tashi zuwa ƙasar Gambia inda zai haɗu da takwararsa ta Liberia su rarrashi shugaba Yahaya Jami ya miƙa mulki ga madugun adawa Mr. Adama Barrow da hukumar zaben ƙasar ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi. Shugaba Jami tun da farko ya amince da shan kaye har ma ya taya Mr. Barrow murna kafin daga bisani ya canza shawara bayan da ya ce ya gano an tafka maguɗi. Manjo General Yakubu Usman Mai Taya, masanin tsaro a yankin Afirka ta Yamma, ya ce suna fargabar sabon matsayin na shugaba Jame ka iya haddasa tashin hankali. Tashin hankali sai dai a ce Allah shi kiyaye. Ka ga Gambia yar karamar ƙasa ce. Sai aka yi so mu tashin hankali ƙasar gabaki ɗaya za ta ruɗe tunda ba wani girma gare ta ba. Amma a ce wata babban ƙasa ce sai a ce ko wani gefe na ya kama wuta wani gefen kuma ana zaman lafiya. Amma yadda Gambia take din nan in wuri ɗaya ka kama wuta ƙasar gabaki ɗaya kenan za ta ta kama. Ina fata za ta yi haka ba. Dr. Bawa Abdullahi Wase ya ta fargabar da General Usman ke da. Fargabar shi ne tashin na da fitina wadda dama a kasar shugabanni da suka mai da kansu suna so su rike fawa a hannunsu ba tare da tausaya wa kowa ba su suka dinga jawo irin yaki a nan a tsakankanin kabila da kabila ko addini da addini halaye ne wadda ba zai kawo zaman lafiya ba sai dai kawo hargitsi da tarnaki a cikin demokrasiya da muke tafi da yanzu dai kusan guguwar canji ke kadawa a dukkan tsarin demokradiyyar afirka to shin me ke haddasa wannan canji tambayar kenan da naiwa masanin siyasa dr abubakar umar kari na jami'ar abuja sahihanci da aka samu na zabuka tun da da zaɓen murɗe kawai ake duk shugaban da yake mulki shikenan sai murɗe ya ce ya ci zaɓe to yanzu kuma abin da yake faruwa shine sannan a hankali an gyara harkokin lokacin zaɓe akan bar mutane su zaɓa rike su kuma yawanci tun da shugabannin ba taɓa wani abu suke ba sai su faɗi zaɓe na biyu kuma abin da ya faru a wata ƙasa yana iya faruwa a wata ƙasa alal misali idan al'ummar wani bangare na afirka alal misali sun ji labarin cewa ai mutanen wuri kaza sun canza shugabansu ta mulkin demokuraɗiyya to wannan abu sai kara musu kasan gwiwa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria